haka kawai ta farata ɗaya ana yin irin haka ban yadda ba asiri kawai ya miki akwai ayat tambaya ban yadda ba ma ni wallahi ban yadda ba ki kalla ba ki duba ki gani fa haba dan girma Allah Khadija haba hafsa ki daina maganar asiri a maganar soye ta dalla da sai na kai sai na karasa ki yadda da Allah ki daina kawo zancen asiri a lamarin soyayya shi so guda ɗaya ne kuma so ya wuce duk inda kike tsammani lokacin da so yake shiga ba a sani lokacin fitarsa a nan ake shan fama ki dalla dakata dakata na tsaya na saurare ki yanzu na gaji da jiran ki ba abin da kika sani a lamarin soyayya don haka ki ja baki ki tsuke min a nan gurin ba na bukatar wata magana kin gane <laughs> daga baya kenan kin fada a jarrabawa ba haka so yake ba so ba ruwan shi da mulki mukami daraja danga khadija ta fi ki gaskiya ta fi ki sanin abin da yake ta fi ki sanin sirrin da yake cikin zuciyata sha'un so ni dai wallahi na ga ta kaina gaskin da Khadija take faɗa mu a baya a <laughs> ita gaskiya sunanta gaskiya kuma ba a taɓa canza mata suna ba ki da wannan lokaci ya ke kyakkyawa barkanta da wannan lokaci ya ke kyawa kaiwa kai kuma asuwa ni kake tambaya baby wai wannan soyayya ta jawo haka ga soyayya ta sorry madam sorry sorry madam sorry madam sorry madam ka kudi Allah tafiya ta kama ni urgent. Ok sir. Kuma zan yi ta da abokin aikin ka guduma. Ok sir. Domin a can ma ina so bani kulawa kuma ya zama bodyguard nawa. To a nan dalilin ka, ina son ka sa ido akan Afnan ka ba ta tsaro ka ba ta kulawa ka sa ido akan ta makaranta da duk inda za ta. Ok sir. Wannan shine dalilin da na sa ka zo. ina fata za ka mai da hankali a kan aikinka ka yi abin da ya dace ok so na gode thank you ka sa a wanke motar nan don allah okay, sir. Mm. Ina kwana malam Linda. Lafiya, kalawa funan. In tashi lafiya? Alhamdulillah. An yi haramun makaranta? Insha Allah. To akwai hanzari ba gudu ba. Akwai guduma da yake kula da ki. Na canja miki shi zai dawo bayana. Na haɗa ki da kankandis. Shi ma ba ki da damuwa a kansa zai yi abin da ya kamata. Malo datu. ni fa na fi jin daɗin aiki da guduma fa. to in ban da ke da abinki afnan tunda kika ga har na ɗauki guduma zan tafiya da shi ai abin babba ne tafiya ce ta kama ni zuwa outside country amma shi ma kankan dis din zai iya duk abin da guduma yake shi ma zai iya karki damu to shikenan malam one is a thousand akwai 100,000 da na ajiye a kan durowa ki ɗauka saboda yanayi ko in za a sha chocolate na san ba a san a ɓata lokaci a atm ko To ki ɗauka akan wardrobe tawa insha Allah malamin nat na gode sosai ya ne yau kuma mutum ya tazo tare za mu je da kai wa ni a ai ba wannan magana ina ni a sai daga je kai kaɗai gaskiya nan mana kai Ka kamar jin mutum zai taimaka ne kwanaki abba kwantar da hankalinka ai na riga na gama da ita yaushe ran nan da kake mun ƙaryar wai kana da jaraba wai ni zaka ce kana da jaraba to kana jin tsoro ka tafi na je na gama da ita ta ji kalamai masu zafi a baki to haka aka yi wallahi to shikenan mama ila an tawo din sai mu je kaga in yaso ni ma na dau wani kwatsin soyayya ko yake faruwa ne na kaman baka son zauna kusa da ke ba na so wallahi haushin ki nake ji ni wallahi kin ban mamaki dan Allah kawai ki fita a harka me yake faruwa me na miki ba ma ki sani ba ni ban san me yake faruwa ba sai kin faɗa min da bakin ki kin ban mamaki afna kawai saboda wancan yaron ya zo miki da wasu almajiran kalamansa sai ki wani gigi ce kina wani rawar kai wani ke kin faɗa sansa ni wallahi kin ban mamaki to don haka kawai ki rayuwarki <laughs> Ƙawata, yanzu akan wani abin shi yasa kike bata da kike fushi da ni? To cin ta kai son shi nake? Ba son shi nake ba. Ba na ƙaunarsa. Ɗan talaka matsiyata? Kin manta wace ce funan? Kin san me za ni ce ina son shi? Kawai sabida Khadija. kin san ita malama ce ustaz ta fara ce maka Allah ya ce wa ya ce wa kaza kaza shi yasa na amince amma wallahi ba na kaunar sa ko kadan dan talaka matsiyata ni na fi karfin sa fa Hanna na ji sanyi a raina wai da gaske kike sosai ma ko kin manta wace ce afnan ina tausaya masa yayi ganganci wallahi dan tsalaka ku caki ban da rainin wayo ya marasa suwa zai ce yana so wai sai ke mun yi sa'ansa ne mun yi kala da tsaransa ne ma ke ma ne kina yaudaran kanki ne da wannan kalamu ke kin san ni kuwa eh, yana tunanin kin gane irin zai aure irin masu kuɗi kin gane zai auren jari me <laughs> san kar nake kallon shi ba matsiyaci me zan yi da shi ko me gadin gidana ba zan dauke shi ba gara let's back to our business yanzu hankalin ki ya kwanta mm, wallahi za ka wani kazami kike fishi da ni dole in yi fishi na jikin kina kokarin zubar mana da mata ke ma kin san mutuncin mu bai taba zubewa ba cikin makarantar ke ba ma cikin makarantar nan ba ko ina sallama irin ta addinin musulunci mai afnan ita kai me ka ce na ce mai afnan ita maimaita in ji na san kin jaye ba sai na maimaita ba banza wawa ƙazami ɗan talaka matsiyata kai har zaka ce zan soka ko kar ka yi alfahari da wannan ƙananan kalaman naka za su rinjaye ni fara son ka to ba fa son ka nake kuma sai na jefa ka a bala'in da baka isa ka fidda kanka ba kai bari ka ji ba wanda na tsana kar duniya in ba kai ba da zan shiga mota ina tuka ta kanka zan sai in take kan take banza saboda dan matsiyata ne kai ka san ni waye ka san ni wace kuma sannan ka san waye mahaifina cikin garin nan ka ma fa rena mu hankali to barin jin gaya maka ka fita daga sabgata in ba haka ba ko zan ɗau mummunan mataki a kanka ban zai ƙasa mai ka duba kan da kake sa duka aka haɗa takalmin da rigan nawa ne ba su ta 25 ba in ma sun kai Kai kuma suwa? To ni kuma me nawa? ai da yana jin magana ta mata ya kamata a ce da harkarki dan dai ba jin magana ta ne ba abin da ban gaya ba amma bai ji ba da yana jin magana ta ba zai kara kula ba sai ka ce ki kadai ce mace duk duniya akwai mata ya kamata a ce zabo wata ƙyale ki amma ya ki shi yasa ya ja mana wani mutuncin yanzu ma a ƙara maimaita to ka mishi wono ni ba su ce zan kashe shi kashe banza ta ke in wuce ba abin da ya isa ya dan matsiya wanda Guys, abin ya muku yawa. Matukar yawa ma kuwa. Ga ku banzaye, shashakai, wawaye, dolaye, garori. ya kamata ku san me kuke yi zuwa yanzu ku gane su waye sa'anninku a cikin makarantar nan ku ku rasa wa za ku bi sai ɗaya daga cikin mu saboda rashin tunani da toshewar kwakwalwa ku kiyaye ya tsaya daga nan taho mu tafi munir akwai zance da ba za a furta ba yana zuciyar ƙaunar da ba ta san halacci ba da zan baka shawara da na ce ka rabu da yarinyar ka tsaya ka yi kawai abin da ya kaka makarantar gaskiya nake gaya ma duk abin da suka faɗa kafin ka zo na ji shi sa na zuba ido in ga da ka zo me zai faru da za ka dakatatawa da ka tsaya ka yi abin da ya kaka ka ga Allah tsaya tsaya mun gode tsaya ba haka za a yi ba mai gidan mun gode domin gaskiya ya gaya ma a tuntun da kana bin shawarta da baka saurari yarinyar nan ba ba irin masifin da ba gani ba kamata ka kyale ta let me tell you one thing Allah ya na zuwa afnan kai tewa ko kuma ni tewa. kai taiwa to ina ruwanka kai dan uwana ne suke da kuma dole in gaya ma to gaskiya ne tsaya kai tsaya munir ba na so munir ba na so munir ki gida mun gode mun gode Allah saka Allah ya bar zumunci wannan abin da kai yayi daidai da yana jin magana ta ba ta naka ba ta faruwa abokina kai kake tare da shi ya kamata dai in ma kwakwalwarsa ta tafi wajen ka da da ita daidai kaga sai an jima mun gode mai gida mun gode abin da wannan gani yake gaya ma gaskiya ne da a ce dan ma baka jin magana ta ne da kana jin magana ta tana ka fita fara da kai ba tuntun nake gaya maka kyale yarinyar nan ka kyale yarinyar nan amma kai ba abin da ban gaya ba akan ta Allah wai me yasa kake so ka ce zaka raba zuciyata da abin da ka san ba zan iya rabuwa da ita ba to a dole sai ka raba ita saboda ba ta son ka duk masibu suna samun kala kala akan yarinyar nan tauna ba ta son ka ka na ce maye ne kai ka kyale ta yarkar ta man dole ne ga mata da yawa a duniya ya kamata ka kyale ta kai yarkar ka wallahi wallahi na rantse da sarkin da ya aiko manzon Allah ko tun daga zuwa na duniya zuwa komawa ta afnan za ta kai tana gaya min bakakin maganganu ta mun wulakanci iri-iri wallahi ba zan daina san afnan ba ai ko kana cikin masifa bari na gaya ma gaskiya ka kyale ta ni shawara nake baka cikin masifa ni abokin ka ne in kuma ba kana cikin masifa cikin masifa ba ta kauna ka nun ta nuna maka ba ta kauna ka kyale ta kawai ka harkar ka munir akwai kauna da ba a fahimta ba ido ya nuna baki ba za ya lalle ga yace ba ta kare ma ba in cin mutunci ne rai ba za ya gane ba akwai kauna da ba za a tona ba shi so makaho ne kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kankane so fassarar binne waye za ya tattone so falsafar wanne ba zai ɗau asara ba nisa na kiwo yasa kewa iya fahimta ta wanda shi ake kora da tsiya da maƙeta munir akwai zance da ba za a furta ba yana zuciyar ƙaunar da ba ta san halacci ba in cin mutunci ne rai ba za ya gane ba munira akwai kauna da ba za a tona ba shi so makaho ne kuma ba shi ba ne. kika yau makarantar ba kowa wallahi ne ba daɗewa zan yi so da wuri haka <laughs> ya kamata bara dan yi waya ina zuwa gama wayan kenan na gama in kin gani nan wallahi na gaji zuwa zan yi wuce gida ko tun yanzu na iska ake yi ina ga kawai mu wuce ni ma ai ba abin da zan yi sai mu wuce tare mm, amma kafin mu wuce mu biya Mm-hmm. shawarma kin san shawarma cafeteria na akwai da daɗi kai baki da wani abinci da shawarma shawarma sai gidan baki a kiba <laughs> munir akwai ƙauna da ba a fahimta ba ido ya nuna baki ba zai akwai zance da ba za ba rai ba zai ya gani. kauna da ba za a tuna ba shi so makaho ne kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kankane so binne waye za ya tattone so falsafar wanne ba zai ɗau asara ba nisa na kiwo sa. kewa iya fahimta ta wanda shi ake kora da tsiya da ta. ko da yake ai na san dalilin da yasa ka zo na ka zauna ne saboda kwa'i da wannan eh, shashashen yaran ko to bari na gaya ma gaskiya ka fita daga harkar yarinyar idan baka fita daga harkar ta ba wallahi ni za mu samu matsala da kai saboda na daɗe ina gaya ma na daɗe ina gaya ma ka fita daga harkar yarinyar nan ka fita daga harkar ta amma ka ki ba irin tumbatunci da baka ja mana yau irgimar yau daban ta gobe daban irin tumbatunci da ta mana yana da yawa a kanka wanda ni in ba dan kai ba ba yadda zai wannan abin ya faru da ni kullum ina gaya ma ka fita daga harkar ta ka fita daga harkar ta amma ka ki eh kai sai ka ci baka da zuciya sai ka ta ce autar mata duk ga mata nan da yawa a gari ko ina amma ka rasa wadda aka so wadda ci ba mutunci na gaya ma yarinyar ta fi karfin ka ko ba su aka bace ya kamata ka hakura ka kyale ta idan kuma ka ki na rantse da Allah kayan ka na gidanmu ka san da duk garin na gatanka idan ba ka ba kayan ka na gidanmu wallahi sai na watsu masu bari na gaya ma kuma shagona da kake aiki wallahi tallahi sai na kore ka noite